yau laraba biyar ne ko shida muke ga watan zulhaj yau shida ko ga watan zulhaj hijiran manzola sallallahu dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da bakwai ga watan shida shi ma ko bakwai takwas agwas 2019 insha Allah za mu ci gaba da karatun da muke na littafin bulugul maram a wannan masallaci na center na akai islamic center da ke nan yola a sati da ya gabata mun karanta hadisi guda ɗaya na farko yau insha Allah za mu tashi hadisi na biyu cikin kitabu tahara babul miyahi ya ce wani abi sa'idin al-kudri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء أخرجه ثلاثة وصححه أحمد an karbo daga hadisi daga bi sa'idin al-kudri Allah ya da shi ce manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ce lallai ruwa mai tsarki ne ba kuma wani abun da yake mai sa shi ya dawo da najasa la yunajjisuhu Ba babu wani abun da zai dawo da ruwa ya kasance asalin shi shi najasa sai dai wani abu ne ya same shi asalin ruwa mai tsarki ne in ma ya sauko daga sama ko kuma ya bugo daga cikin ƙasa zai kasance mai tsarki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ma'a tahurun la yunajjisu shay'un idan ruwa ya sauko daga sama za a yi amfani da shi wajen ibada haka kwan ya bubbugo daga cikin ƙasa ko cikin dutse ko kuma na koguna wannan duk mutum zai amfani da shi wajen ibada sannan hadisi na uku a cikin wannan babi yake cewa an abi umama talbahili radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisu shay'un illa ma galabahu ala rihi wa ta'amihi wa launihi akhrajahu ibnu abu hatim hadisi na uku yake cewa an karbo daga abi umamat al-bahili radiyallahu anhu Allah ya rida shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah gare shi yace innal ma'a la yunajjisu shay lalle ruwa babu wani abun da yake sa shi ya dawo najasa illa ma galabo alarihi sai kawo sai sharu wannan sharuɗan ruwa asalin shi yana da mai tsarki sai an samu yin su sai an samu dokoki ko kwansu wani abun da ya shige shi kafi ya kasance bai da mai tsafta amma asalin shi mai tsafta ne za a yi ibada da shi ya ce illa ma galaba ala rihihi sai abun da ya ya fi ya rinjaye shi wajen kamshinsa a ce ruwa asalin shi kamshin shi sai ya canja to wannan ruwan ba za a yi amfani da shi ba wa ƙwamihi ko ɗanɗanonsa in ka taɓa shi za ka ji ba ɗanɗanonsa ba ne na asali wa launihi ko kuma launinsa ko ya canja launin saboda kamar yadda malamai suke bayani cewa shi ruwa asalin shi mai tsarki ne sai an samu kamshin shi ya canja in aka sa wani abu ya canja shi daga kamshinsa amma kamshin ya kasance ba wai wurin da yake din ba ne asali misali yanzu a ce cikin dutse ne Wataƙila, in ka ɗauka mutum ya sha ruwan zai ja akwai bambanci ko kuma yana da ɗanɗano na gishiri gishiri idan nan wurin ya kasance haka yake wannan bai da matsala wanda yake da matsala shi ne wanda aka ɗauko shi daga asalin shi da aka zo kuma sai aka sa wani abu ya zai canja mishi mai ɗanɗanonsa amma inda ya kasance a asalin shi dama haka ne ɗanɗanonsa in ya kasance ko na gishiri ne ko na kanwa wannan duk mutum zai yi amfani da shi kama a ce rijiya ne wanda in ka ɗebo ruwan za ka je na ɗanɗanon gishiri ko kuma ƙasan wurin yake ɗanɗano wannan mutum zai yi bada da shi amma sai aka ɗebo ruwan aka zo aka ajiye shi sai aka sa wani abu ya canja ɗanɗanon shi ko launin shi ko kuma ƙamshinsa to wannan ruwan ba zai mai ba za a amfani da shi wajen ibada ba idan abun ya kasance abu ne wanda halal aka jirkita shi da shi to wannan za a yi amfani da shi wajen al'ada misali za a yi girki da shi ko mutum zai sha sai dai zai cutar da mutum amma in ba ka mutum zai amfani da shi amma wajen ibada idan aka ɗebo ruwa sai aka samu ɗanɗanonsa ya canja ko ƙamshinsa ko launinsa kolonsa sai ya canja aka sa wani abu sai ya canja mishi asalin kalan shi to wannan ba za a amfani da shi wajen ibada ba ya ce walil bai haƙi ta طهور إلا إن a ريحه أو طعمه أو لونه ta تحدث fi. hadisi daga bayan keke cewa lallai ruwa asalin shi mai tsarki ne in ta gayyara rihu sai dai dan kamshinsa ya canja au ta'amuhu ko su au launuhu ko kuma mai launinsa bi najasacin ta hadusu fihi da najasan da ya same shi idan najasa ya shiga cikin ruwa ɗin to sai ruwan ya kasance ba za a yi ibada da shi ba ko mutum bai zai amfani da shi ba amma kamar yadda muka faɗa ba idan ya kasance ruwan za a iya abu ne wanda ya taba wannan ruwa din ba na jasa ba ne to mutum zai amfani da shi wajen mu'amala wajen al'ada misali girki ko mu wanka da shi wanda ba wanka na janaba ba ko kuwa juma'a ko idi da wannan sauransu ba wanka na al'ada sannan ya ce wa an abi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-kabatha وفي لفظ لم ينجس أخرجه أربعة وصححه ابن كزيمة والحاكم وابن حبان حديثي دقا عبد الله دم عمر الله يرد سويتش manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana al-ma'u kullatayn idan ruwa ya kasance yana cikin tulu guda biyu to la yahmilil kabasa baya dokan mai najasa bai zai kasance bai da tsarki bai idan ruwa yana da yawa don najasa kaɗan ya shige shi bai zai mai ba bai zai ɓata shi ba idan ruwan ya kai kamar tulu guda biyu misalin ka ɗibi ruwa da yawa kaje shi don jasa kaɗan ya shige shi manzo Allah sallallahu ce bai zai kasance mai ba na jasa ba sai in yarin ja shi dama ko hadisin baya ma ya ce mai illa ma galaba larihi sai da ya kasance ya yarin jaye shi ya fi karfi shi ya canja daga launin shi na asali ko kuma ɗanɗanonsa amma don ya taɓa shi kaɗan kuma ruwan yana da yawa sai dai da ruwan kaɗan ne to nan kowa ba za a yi amfani da shi ba amma ruwan yana da yawa wanda bai zai iya jirkita shi ba to mutum zai amfani da shi ya ce wa fi lafzin a wani lafazi ya ce Lamyan jus bai zai dawo na jasa ba akrajo arba wa sahawa ibnu kuzaima wa hakim wa ibnu hibban sai hadisi na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa nabi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaktasilu adukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun akhrajahu muslim manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yake cewa kada ɗayan ku yayi wanka a cikin ruwa wanda yake tsaye wa huwa junubun alhali yana da janaba ruwan da baya gudu an hana mutu ya je mai ya yi wanka a cikinsa sai dai ko ya ɗibi ruwan ya je can gefe ya wanka amma kada ya kasance a cikin ruwan zai yi wanka a ciki domin zai kasance wani zai zo ya ɗiba ya sha ko kuma wani zai zo ya amfani da wannan ruwa ɗin ruwa kuma yana tsaye a guri guda ɗaya saboda haka idan mutum zai wanka abin da ake bukata idan ruwan ba mai gudu ba ne to kar ya wanka a cikin wani ruwa ɗin ya ɗibi ruwan ya je ya tsaya a gefe ya yi wankan shi ya ce walil bukari a ruwayar bukari kai ce laya bulan na ahadukum fil ma'i alladhi la yajri thumma yaktasila fi ya ce kar ɗayan kuma ya yi fitsari a cikin ruwa wanda yake tsaye baya guduwa alladhi la yajri wanda baya gudu thumma yaktasilu fi sanai wanka a ciki kuma kar mu ce kasance ya zo ya fitsari a cikin ruwa sannan kuma ruwan yana tsaye ruwan da yake tsaye kar mu ce ya zo ya fitsari saboda haka manzala sulasula ya hana mu da mutu ya je samu ruwa wanda yake tsaye ya ce zai mai fitsari a ciki saboda haka sai je fitsarin shi a can gefe sannan ya zo mai ya ɗebi ruwan ya yi tsarki da shi kuma ya kasance a gefe musamman ruwan da yake tsaye domin kar wannan fitsarin nashi ya koma cikin ruwa ɗin ya kasance ya ɗibi ruwan ya je ya zo na can gefe ya yi tsarkin shi da shi don wani ma daga baya zai zuwa ya yi amfani da wannan ruwa ɗin saboda haka baya halatta da ruwan da yake tsaye guri guda mutum ya kasance ya zo ya fitsari a ciki ko kuma ya yi wanka a ciki wannan manzo Allah sallallahu ya hana ya ce wa huwa junubun matukar mutum yana mai janaba saboda haka abin da ake bukata shine ruwan da yake tsaye kar mutum ya amfani da shi kai tsaye sai dai ya ɗiba ya je gefe ya amfani da shi ya ɗibi ruwan ya je wankan shi a gefe sannan zai bawali ya je can gefe ya yi bawali ne, don ba shi kada zai mu'amala da ruwan ba mutane da yawa za su yi amfani da ruwan lalla saboda haka ruwa da wanda yake tsaye ba a bukatar mutum ya yi bawali a cikin wannan ruwa ne sannan ya ce sun mai yaktasilu silfihi kuma ya yi wanka a cikin wannan ruwa ne a kare fitsari a ciki kuma kare mai wanka a cikin wannan ruwan da yake tsaye sai dai kogi ne wanda yake guduwa mutum zai amfani da shi a kare ya ce wali muslim minhu daga ruwayar muslim kai yake ce wali abi dawud da kuma abi dawud wala tasilu fihi min aljanabati kada yi wankan janaba a cikin wannan ruwa ne ruwan da yake tsaye ka zo kai wankan janaba a ciki to ba a bukatan haka ka ɗebi ruwan ka tafi can gefe ka je ka yi amfani da shi saboda haka wannan hadisan sun karantar da mu na farko wanne irin ruwa ya kamata mu yi amfani da shi lokacin da za ka yi amfani da ruwa wajen alwala ko wanka na ibada to lallai akwai sharuɗin da ake buƙatan ka samu ko ruwan ya kasance yana da wannan ne ko bai ya kasance bai canja daga asalin shi ba ruwan ya kasance bai canja daga asalin shi yadda yake asali haka ake bukatar ka amfani da shi amma duk wani abun da ya zo ya canja shi daga asalin shi ya canja shi to zai kasance wannan ruwan ba za a mai ba amfani da shi wajen ibada ba kuma ko da wannan abun da ya canja shi din ya kasance halal to ba za ka je kai alwala da shi ba ko ka je kai wanka na ibada ba idan muka ce wanka na ibada shine kasance mutum zai wanka mai janaba ko haila ko nifas shine biki ko wankan juma'a ko wankan idi duk wani wanka da ibada na ibada ya kasance na ibada ne wanda shari'a ne ya shar'anta shi to mutum bai zai amfani da irin wannan ruwan ba amma idan wanka ne kawai na al'ada wanda kullum ka tashi da safe za ka yi wanka ko da rana ko da yamma to wannan ruwan idan abu ne wanda ba najasa ba mutum zai amfani da shi amma dai ruwan da za ka yi bada da shi to dole a kasance yana kan kamshinsa na asali kamshinsa bai canja ba kar a samu canjojin kamshi abu na biyu kuma shine ɗanɗanon shi in ka sa shi a bakinka za ka ji shi asali ruwan ne ba wai ya canja ba kar ya canja yadda yake asali ko kuma launinsa ko a sa mishi wani abu ya canja shi a canja shi daga launinsa yanzu kaga mutum zai ɗibi kunun zaki ya sha amma bai zai mai ba wanka da shi wajen ibada ba ko sobo duk wannan ruwa ne aka canja mishi kala ko amma mutum zai ɗaukar shi mai amfani da shi wajen ci ko sha zai iya sha ruwan ko kuma ya dafa abin da zai dafa da shi ya ci to amma na wajen alwala ko wanka na ibada to wannan mutum bai zai amfani da shi ba duk ruwan da ya rasa wayannan abubuwa guda uku shine in launinsa ya canja ko ɗanɗanonsa ko kuma mai ƙamshinsa sai din ya kasance wannan wurin haka ruwan yake daga asali idan rijiyar ta kasance haka ne kamshinta to shi kenan mutum zai amfani da shi idan kuma rijiyar ta kasance haka ne ɗanɗanonta shi ma mutum zai amfani da shi ko launi watakila ƙasan wurin ne haka ruwan yake sai mutum ya amfani da shi amma in ba haka ba to dole a mai da ruwa wajen asalin shi kamar da yin allah ya ce wanzan lamina sama'i ma'an ɗahura mu muka saukar da ruwa daga sama kuma ya kasance mai tsarki ruwan da yake saukowa daga sama mutum zai tare shi alwala da shi ko ya wanka da shi don mai, domin yana da tsarki haka Allah subhanahu wataala ya faɗa saboda haka ruwan in ya sauko za ka ka tare shi kai amfani da shi wannan kan ruwa kenan sannan kuma sai manzo Allah sallallahu ya hana mu mu wanka a cikin ruwan da yake tsaye ruwa idan yana tsaye to karka yi amfani da shi kai wanka da shi a cikin shi kai kar kasance ka yi wanka a ciki ko ka yi bawali a ciki abin da ya kamata shine ka ɗiba ka je ka yi amfani da wani za yi a can gefe don ka bar sauran mutane masu zo a amfani da shi ya kasance har yanzu da sarkin shi hadisi na gaba yake cewa rajulin sai ban nabiya sallallahu alaihi wasallam qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an taktasil almar'atu bi fadli rajuli aw ar-rajulu bi fadli almar'a walyatarifa jami'a أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح wannan hadisin aka ce daga wani mutum ya kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya abokanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum an tabtasil mar'atu, bi fabli rajuli mace ta yi wanka da raguwar ruwan da namiji ya wanka da shi awi rajuli awi rajulu bi fabli mar'ati ko kuma mace ta yi amfani da ko mutum namiji kai ya yi amfani da raguwan mace sai ce wal ya'tarifa jami'a sai dai kowanne ɗan su ringa kamfata a lokaci guda wannan hadisi yana cewa mutum bai zai wanka da ruwan da mace ta wanka da shi wajen janaba kenan ko kuma namiji ya ɗibi ruwan da mace ta yi matashi ta yi wanka da shi ya ce shi ma zai in ta rage ya ce zai mai amfani da shi sai ce wa tarifa jami'a sai dai kowane ɗayansu su ringa kamfata lokaci guda ɗaya sai dai lokaci guda ɗaya su amfani da shi amma baya halatta amma su malamai suka ce wannan hadisin yana magana ne bi fablil mar'a ya kasance ruwan da ta yi wanka da shi sai a tare shi wani kuma ya zo ya wanka da shi mijin ya yi amfani da shi haka wasu malamai suka faɗa domin akwai hadisi a gaba za mu karanta cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana wanka da raguwa mai ɗaya daga cikin matayen shi saboda haka sai dai ta yi wanka da ruwanta kamar da wani hadisi ya karantar ko kuma shi ma ya yi wanka da ruwan shi daban ko kuma su wanka da lokaci guda ɗaya وعن ابن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم wannan hadisin yake cewa daga Abbas Abbas da Abbas Allah yarda da shi yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fabli maimuna lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka da raguwar ruwan maimuna maimuna ta kasance ɗaya daga cikin mai mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita maimuna tana cikin ummul muminin radiyallahu anha tana cikin mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ce ta wanka sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanka da sauran ruwan da ta wanka da shi ya ce wali ashabin sunan iktasala ba da zuwajin nabi sallallahu fi jafnatin faja'a yaktasilu minha in inni kuntu junuban faqala innal ma'a la la yujnib sahahu wa sahahu tirmidhi wa ibn kuzaima hadisi daga ashabu sunan Ya ce, iktasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin sashin ya manzo Allah sallallahu alaihi sun yi wanka da ƙwarya ko da bokiti yadda mu muke amfani da shi yanzu ta amfani da ƙwarya wanda suke wanka da shi faja a yaktasilu minha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka da wannan ruwan da ta yi wanka da shi ne faƙala sai ta ce in ni kuntu junuban ni fa na kasance na da janaba ne na wanka don na ruwa ne faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yujnib lalle ruwa shi baya kasancewa mai janaba shi ruwa asalin shi yana da mai tsarki وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور ina wa hajji kum idan wala ga fi hil kalbu an yi ta silahu saba marati a ulahu na bi a kira jawo muslim wa fi lahu fal yuriku wali tirmi di ukura hunna a ulahu na saboda ka wannan hadisan da muka karanta wasu malamai suna ganin cewa mutum bai zai amfani da ruwa wanda mace ta yi wanka da shi ba sai dai ya nemi mai ruwan shi daban wani suka suke cewa tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce sun yi sashin shi sun yi wanka a cikin ƙwarya sannan sai shi ma ya zai wanka da wannan ruwan sai suka ce mishi sai ta ce mishi inni kuntu junuban ni na kasance fa ina da janaba sai ya ce mata innal ma'a la yunib lalle ruwa baya kasance mai janaba saboda haka wasu malamai sai suka tafi cewa abin da ake magana shine ruwan ya kasance ruwan da ta yi wanka ne a tare shi a yi wanka da shi amma idan ruwa ne haka kawai da ta rage mutum zai amfani da shi wallahu ta'ala alam hadisi na gaba sai ce duhuru ina'i ahadikum idza walaga al-kalbu fihi idza walaga fihi alkalbu an yaksilahu sab'a marratin aw ulahunna biturab wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa tsarkin ƙwaryan ɗayanku idan kare ya yi lallagi a ciki idan ya sa harcin shi ya tanɗe wannan ƙwarya ɗin to an yaksilahu sab'a marratin ya wanke shi so na so bakwai idan kare ya sa baki a cikin abin kwanon da ake amfani da shi to a wanke shi sau bakwai manzo Allah sallallahu alaihi ce ula hunna biturab a samu ɗaya daga cikin su ai amfani da mai da turbaya da ƙasa a wani wuri ya ce ukrahunna ɗaya daga cikin su amma malai suka ce wanda ya fi inganta shine mai ula hunna biturab ɗaya daga cikinsu ya kasance mai da turbaya saboda haka kare idan ya amfani da kwano to ana bukatar mutu ya wanke shi sau bakwai inda har ya zo ya sa bakin shi a cikin wannan kwano din to a wanke shi sau bakwai sannan manzo Allah sallallahu ya ce kuma ɗaya daga cikin wankewan da mutum zai yi ya kasance ya samu mai turbaya ya wanke shi a wannan lokacin su ba su da mai sabulu ko shi yasa ko wasu malam suna cewa ƙasa din yana kasancewa kamar yana kashe dafi na me na wannan kare din don suna ganin kama akwai cuta ne da yake a bakin shi shi yasa to ake bukatar mutu ya wanke sannan kuma ya samu ƙasa din ya sake ya sa ya wanke da shi wankewa haka kawai da ruwa kawai mutu ya wanke sai aka ce a ya sa a ƙasa sai wanke shi tunda su zamanin su basu da mai sabulu ko suna amfani da mai ƙasa kuma kwa yanzu ne in ka ɗauki ƙasa ka wanke abu zai fi ka ce ka wanke shi da ruwa haka kawai ko idan ruwa kawai mutum zai amfani da abu ya wanke shi bai zai fita ba kamar yadda in ya sami ƙasa ne saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to ɗaya daga cikin wankewan da mutum zai da ya samu mai ƙasa sai wanke shi saboda aka koma eh, ana bukata idan mu ce amfani wannan kare ya sa baki a cikin kwano to a samu dai ruwa a wanke shi sau bakwai ne kuma in ka wanke shi sau bakwai ne sai ya kasance maka mai ibada tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni yace ka wanke shi ko kuma tsarkin shi ne mai a wanke kwanon ko ko abin da ya sa baki a cikin sau bakwai kuma ana buƙatar mutu ya kasance kwanukan da yake amfani da shi musamman da yake cin abinci da shi ya kasance ana rufe su kara dinga barin su a buɗe sun ya kasance ba makawa idan karin ya zo ya sa baki a ciki to shi kenan amma in ba haka ba ya kamata a ce abinda mutum yake amfani da shi ko yake cin abinci da shi ya adana shi kar ya bar haka kawai ko ina idan ka ci abinci ka zubar da kwanuka inda ka ci abinci wannan ba daidai ba ne don su malamai suna ganin karen idan ya sa baki a ciki to mene cuta ne yake sawa to mutum ya zai amfani da wannan kwanukan kuma cutan zai yi mai kama shi saboda haka banda manzala sallallahu ya ga mana wannan to kuma akwai bukatan mutum shi din ma ya kasance abun da zai amfani da shi din mai ya kula da shi ya kula da shi kar ya kasance ya bar shi haka kawai kuma nan sai ka je wuraren da ake sai da abinci sai ka kwanukan da ake ce abinci sai a zubar da kwanukan sosai ko kuma kamar babban gida sai kaga duk abincin da aka in an abinci kawai sai a kwanuka zuwa zubar da su a gindin famfo a basu idan akwai karen ko kule duk su zo su ringa sa baki a ciki saboda haka yana da kyau mu ringa lura da wannan ne ya kasance mu ringa tsaftace abin da za mu amfani da shi domin me lafiyarmu ya kasance kana samun lafiya domin kana barin su haka kuda su zo su bi su dabbobi su zo sa baki har dabbobi ma kasance watakila masu mai cuta ne kaganto yana da kyau mu kiyaye to na gidaje dai watakila mutum zai iya mai lura da gidan shi ko amma watakila sai dai na mai wurin da ake cin abinci kamar hotels wurin da za ka je ka ga titi ana cin abinci sai kaga kudaje wurin ga suna cike to lalle mu ne mu kiyaye inda mai abin da ci duk abin da za mu amala da shi mu kiyaye shi domin mai mu. wala tulku bi aidikum ila tahluka mutum kar kana gani kai da kanka ka hurga kanka cikin da zaka halaka ya kamata mutum ya kiyaye kar ya kasance kai ka bar komai haka kawai to saboda haka idan mutum ya bar kwanon da yake a cin abinci da shi kare ya sa baki to manzala salasala ya ce sai wanke shi sau bakwai sannan ya ce kuma ɗaya daga cikin wankewa mutum ya samu mai turbaya ya samu ƙasa ya wanke wannan kwano ne hadisi na gaba ya ce wa an abi da radiyallahu anhu an, rasulullah sallallahu alaihi fil hirrati innaha laysat binajasin innama hiya min at-tawafina alaikum akhrajahu al-arba'a wa sahahu tirmidhi wa ibn kuzaima daga katada Allah yarda da shi lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa filhirri a game da kuliya sai ce innaha laysat jasi. ita ba najasa ba ne inna ma hiya mina ɗawafina alaikum sai dai ta kulya ta kasance tana mai zagayawa ne a tsakaninku ko Allah ne ya sa ta dabba wacce take tafiya a cikin mutane kuma sai ka ga wayansu suna shawon haka ne sai ka wani yana son kule ya zo na ciki kuma haka ita ta kasance yawanci kuma ba za ta cutar da mutum ba tana tafi a cikin mutane haka kawai to sai dai ta ma yana kamata mutu ya kiyaye abinda zai ci kada ya dinga sa mata mai tana ci don suna cewa ita take sa mai tarin bukako ko Ko da mutu yana da ita ya kasance kar ta dinga sa baki kuma a cikin mai kwanukan da zai ci abinci ko ya ce zai ci abinci da ita saboda haka sama mata inda za ta ci abinci kuma kar mutu ya cutar da ita kar ya cutar da ita dukkan dabba baya halatta mutu ya cutar da ita don manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wata mata ta tafi cikin ta tafi wuta don me domin kulya ko wacce ta daure ta tana ta cin abinci sanadiyar tafiyar ta wuta kenan saboda haka ko dabba ne idan mutum yana tare da shi to ya kasance mai ya ɗauki nauyin ɗawanyen shi wanda zai iya idan kuliya ce ka sama mata abinci kuma karka mai cutar da ita karka hana ta ta ci abinci kuma ko dabbobi ne da mutum yake kiwo to ya ringa lura da su ya ba su abinci su ci kuma cewa in kana kiwon dabba ka bar ta je ta barna laifin yana waye yana kanka saboda haka idan kana kiwo ana bukatan kuma ka kasance kana kula da abin da mai kake yin kiwo ne karka bar shi je na ma mutane barna to haka in ka samu kulelluka kar ka tara kulelluka a gidanka suna cinyewa mutane mai kaji ya kasance suna kasance tsakani a cikin gida kawai amma ka fara samun matsala suna cutar da mutane suna cutar da makwabtanka to wannan ka sai ka kawar da su sai ka kawar da su shi ya fi domin kar su je su cutar da makwabtanka saboda haka idan mutum yana kiwon dabba ya lura da ita kar ya batta ta je ta yi barna kar ta je ta yi barna wa makwabci ko kuma in ta fita ta je ta wa mutane barna saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa lalle ta kuliya ita tana cikin abubuwan dabbobi wanda suke mai zagayawa a cikin ku suna ta tafiya ne kawai a cikin ku وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ربيع فبال في طائفة المسجد فزاجه الناس فنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فورك عليه متفق عليه daga Anas بن مالك الله yarda يتي جاء عربي وني بالعرب قوي يازو فبال في دائفة المسجد sai fitsari a wani bangare na masallaci fazajarahun nas sai mutane suka tashi suna mishi tsawa fanahahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sira da aminci Allah sabbata gare shi ya hana su sabon su mishi tsawa ne falamma qada bawlahu yayin da ya gama fitsarinsa amara nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi umurni a zo mishi da guga min ma'in da ruwa fawurika alaihi sai aka zuba ruwan a inda ya fi tsari ne alaihi wani balarabe in kauye ne yana zuwa kawai sai zai samu wani bangare na masallaci manzo Allah sallallahu alaihi sai fitsari yana yin fitsarin sai kawai sai mutane suka sabai sai suka tashi suna mishi tsawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu a'a ku bace fitsarinsa yace falamma qada lokacin da ya gama fitsarinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai umurni sai ya a kawo ruwa a cikin guga aka kawo ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zuba ruwan a kai sai aka zuba ruwa akan fitsari sai kira shi sai ya ce mishi wannan masallaci ne baya halatta mutum ya zo ya fitsari ya sa wani abu na najisa abin da ake masallaci shine mai ibada kawai to ta sai ce mai sai ce allah marhamni bi muhammadin ya allah ka ji ni kadai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai a ai rahamar Allah ta yalwaci komai ko don haka ba mu kaɗai kawai ba Ta wannan hadisi ne yana nuna mana karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya shi mutumin ƙauye akan bashi uzuri ko mutumin da ya shiga musulunci yanzu to ka bashi uzuri ka bi shi hankali yadda za ka yi wa wanda ya daɗe a cikin musulunci nasiha ko wazi ba ɗaya ba ne da wanda yake bukata ko kuma yau ya shiga musulunci ne. saboda haka manzala da ya zo shi ba ruwan shi da ya zo sai fitsari a cikin masallaci to kaga da zamanin mu ne yanzu wata da wani su da naushi ma za su bi to amma don manzala sallallahu alaihi wasallam iya karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a a kar ku mishi fada ya zo har cikin masallaci ya fitsari sai ce mishi a kar ku mishi fada ku bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa haka bashi ya fitsarin shi ya gama sannan lokacin da ya gama fitsarin shi sai ya ce a ɗebo ruwa a saka ya karantar da mutane a sai idan aka yi fitsari kenan ruwa za a zo a in aka sa ruwa kan fitsarin shi kenan najasan zai tafi to da ya zo manzala sallallahu sai mishi uzuri sai kira shi ya ce mishi masallaci wuri ne na ibada to idan mutum wanda yake yin abu watakila ba da sanin shi ba to ka kira shi ka gaya mishi hankali shi watakila shi zai sa ya doka amma zafinka da fadanka wani watakila ba zai yi ba watakila sai dai ku kama mai don a cikin masallaci wanda ya fi karfi kawai da gidan wanshi kaga kuma ba karantar da mutum ba mai yadda ya kamata amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nazar da shi yasa sabbai suka nasu ya gaya musu hukuncin bizarin da aka yi kam a sa mishi yan sa mishi ruwa ke nuna ya kare shi kuma ya kira shi ya ce mishi to masallaci fa ba wuri ne na mai ba wuri ne da ake bukatan a yi ibada a tsarkake Allah ko a ciki amma duk wani abu na najasa ba a sashen a cikin masallaci to kaga wannan shine abun da mutum ya kamata yi kar ya dinga yin zafi a komai a wani al'amari in kaga mutum ya yi abu to ka kira shi gefe ka gaya mishi Hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana Allah subhanahu ta'ala ya ce ka kira zuwa ga tafiyarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau ka san irin hanyar da ya kamata ka karantar da mutane ka san irin wannan hanya da ya kamata mutum ya zo ya karantar da mutane saboda haka mun ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da shi sai ya ce mishi masallaci ba wuri bane na sa wani najasa a wuri abin da ake bukata masallaci shine mai ibada da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai Allah ya ce mana dama mutumin kawai kar ya baka mamaki ya zo ya abin da kai kake ganin a hankalce bai kamata a ce mutum ya yi haka ba shi mutumin kawai ba damuwar shi ba nan sai kasance shi kai yadda kake tunaninka daban shi yadda ke tunanin shi daban kowa yawanku sai kasance akwai bambanci to saboda haka idan mutum idan ya kasance bai da bai karatu ba da kai da kai karatu to kar ka gwada kanku daidai abin da ya karya baka mamaki kuma ka kira shi sai ka karantar da shi ko kuma wani ya taso daga ƙauye ya zo ya yi abu to ya kamata sai ka zo na ka gani shi abin da ya din karka tsamman kai bai zai ma wannan ba wayewanka da nashi daban da bai ko iliminka da nashi ba dai ba shi yasa duk lokacin da mutum ya shigo daga ƙauye za ka game ko halin shi daban da mutumin da yake cikin birni da wanda yake ƙauye sai ka ga halayensu daban kuma haka da mutumin da ya kasance yana da ilimi da wanda bai da ilimi akwai bambanci saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya hana su su dakatar da shi daga fitsari kuma manzo Allah sallallahu alaihi sai ya bar shi sai da gama fitsari wayin sai suka ce to idan mutum ya fara fitsari ba kai suka hana shi yanke fitsarin a lokaci guda ɗaya ba don ka hana zai wuya ya yanke fitsarin lokaci guda ɗaya ka ƙara ka bar shi kai gama fitsari in dai har mutum ya fara fitsari to zai wuya don kace mishi ya daina fitsari ya daina a wannan lokacin kuma tun da ya fara a bashi kawai ya ƙara sarɗe ko kuwa zai kasance in ka hana shi din sauran fitsarin ya zubar da shi a jikinsa amma in ka bashi ya gama to sai a samu ruwa sa wannan wurin sannan sai a fara mai mishi a gaya mishi wurin nan kaza ba wuri ne da ya kamata ka sa najisa wurin ba saboda haka wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi saboda haka kuma mu ma ya kamata mu kasance haka ne idan mutum ya yi abu a bi shi a hankali lalla bai sani ba ne haka ne watakila shi bai san cewa abun da ya ɗin bai da kyau ba saboda ya idan mutum ya yi abu a bashi uzuri a mishi nasiha kafin a ce za mu yanke mishi hukunci ba wai kai a yanke hukunci ba nasiha ba hadisi na gaba ya ce wa ibn umar radiyallahu anhu anhuma kawala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana maitatani wa daman fa mai fal jaradu wa amma wal والدهال Ahmad أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه Ya yace an karbo hadisi daga dan Umar Allah yarda da su yace manzo Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi yace uhidlan lana tatani wa daman an halatta mana matattun abubuwa guda biyu sannan kuma da jini ma guda biyu sai ce fa'ammal ne, amma matattu guda biyu su ne faljaradu walhut su ne mai fara da kuma kifi fara ba sai ka samu ka kayan kashi ba haka kuma kifi su wayan mutum zai ci ba sai an yanka ba saboda haka su ba a bukatan a samu ba a ma yanka su su sun halatta mutu ya ci su ko da sun mutu ba a yanka ba kuma dama su ba ma yankawa wannan hadisi ne yake tabbatarwa za ka ci kifinka ba sai ka samu wuka ka yanka shi ba kafin ya mutu ba kuma haka ga wanda suke cin fara su ma ba sai yanka ba sai ce wa amma damani fatihal wal kabidu amma jini guda biyu kwanda aka halatta shine mai shine hanta da kuma mai fufu wannan guda biyu su yarda mutum ya ci amma ba ka ka tara jini ka ce za ka ci wannan kuma an haramta baya halatta mutu ya tara lokacin da ake yanka abu sai ka zo ka tare wannan jini da yake guduwa ka ce za ka ci ko ko za ka sha wannan kan baya halatta hadisi na gaba ya ce wani abi huraira ta radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa fi sharabi adikum falyakmishu thumma liyanzahu fa inna fi ahadi janahaihi da'un وفي الآخر شفاء أخرجه البكاري وأبو داود وزاد وإنه يتكي بجناهه الذي فيه الداء حديث دقى أبي هريرة ألا يدد شيئتي من صلى الله عليه وسلم كيتوا إذا وقع الذباب في شراب أهدكم إذا قد يفعل هاتكين أبو شان لينكم falyagmishu to ya sa shi a cikin abun sha din ya danne shi shiga gaba ɗaya thumma liyanzahu sannan sai ya ciro shi idan kuda ya zo ya fada a cikin abin shanka to ana bukatar sai ka danna shi shiga gaba ɗaya ya ce fa inna fi hadi janahaihi dawun lalle a cikin ɗaya daga cikin fika-fikansa akwai mai magani wa fil'akar shifa ɗaya yana da ciwo ɗaya ko yana da mai magani wannan ciwo ne saboda haka idan ka zo ka samu shi ya fada cikin abu kuma malai suka ce yawanci yana fadawa kan fika-fikin shi da yake da mai cuta ne saboda haka sai suka ce dan mutu ya same shi to ya danna shi ko ya shiga ciki domin ɗaya mai ɗaya magani ne ɗaya ko mai cuta saboda haka idan ka same shi sai ka danna shi a cikin abun sha ɗin ya tufi fika-fikan shi guda biyu su shiga sannan sai ka fidda shi sai ka yi amfani da abin sha naka ɗin amma kar yana fadawa ka ɗaga shi ka cire shi kuma ka ci gaba da shan wannan abun sha ne manzala Allah ce ɗaya fikafikin kuda yana da ciwo ɗaya kuma shine maganin wannan ciwo ne kuma aka yi cewa ya fi faduwa da wannan mai da ɓangaren da yake da mai ciwo ne wa inna yattaki bi janahi alladhi fi hidda. lalle shi yana dogara ne da mai da fika-fikin da yake da wannan ciwo din inda wannan cutan yake tana yake faduwa saboda haka in ya fada to ka bar shi ko ka durmuyar da shi ka ƙara sa shi a cikin wannan abun sha din kafin ka amfani da shi amma kar kawai ka fidda shi ya fada da fiffike ɗaya ka cire shi ka ce za ka yi amfani da wannan abin shaɗi hadisi na ƙarshe a wannan babin yake cewa an abi waqidi laifi radiyallahu anhu kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam ma qudiya min al bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit akrajahu abu daud wa tirmidhi wa sanahu wa lafzul lahu yace an karbo hadisi daga baban waket allaifi allah yarda da shi ya ce annabi tsira da amincin lasabbata gare shi yake cewa ma kufiya min albahimati duk abin da aka yanka a cikin dabba wahiya hayyatun tana raye fahuwa mai to wannan abin kamar mace ce ne kamar mushe ne ba za ka amfani da shi ba idan dabba tana tsaye ba yanka ta ba sai aka yanke wani bangaren ta to ba za ka je ka ci ba bai halatta ba sai dai an yanka ta ne to sai ka ci amma tana tafiya kawai sai a zo a kama wani bangaren ta yanka kai ko ka ce ka samu nama ka je ka gasa to bai halatta ba dabba yan cire wani bangaren ta tana raye to ba a cin wannan nama din ya ce duk wani gaban da aka cire a jikinta to mutum bai zai mai ba bai zai ci ba ya dawo mai haramu ko mutum bai zai ci wannan ɓangaren da wannan dabba din aka yanka ba sai dai an yanka ta ne gaba ɗaya wannan kuma shi kenan sai ka yi amfani da naman ya halatta amma tana tafiya akwai sai aka zo ka yanke kunnenta ko ni bangare na jikinta aka mika amma ko ka ce ka samu nama ka ci to wannan kan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ce ma qutiya min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit duk wani abun da aka cire na dabba to fa in dai tana raye to wannan abun haramun ne baya halatta a ci wannan saboda haka wannan shine hadisi mu na karshe a cikin wannan babi din da tun da mun zo karshen babin za mu tsaya a nan in ya so sai karatunmu na gaba sai mu ɗora insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi Abin da muka faɗa na kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh